wa ta'ala ya mana bayanin halittar sammai da abin da ke cikin sammai da yanayin sararin samaniya wanda dukkanin wannan suna nuni ne akan kadaituwar Allah subhanahu wa ta'ala wajen cancanta da bauta wannan ayar kuma Allah yana so ya mana ishara wajen kafa dalili da abin da ke faruwa a bayan ƙasa tun daga abin da ya shafi teku da ƙorami da koguna kala-kala da abin da ke cikinsu wanda suke nuni akan samuwar Allah da kuma cancantar Allah subhanahu wa ta'ala a kaɗaci a ma'ana a wajen bauta. Allah ya ce wa ma ya Bahran, cewa ruwa guda biyu ba za su yi daidai ba, ko kuma teku guda biyu ba za su yi daidai ba. Waɗansu malaman suka ce na farko shine teku, teku shine babban ruwa wanda duk wani ruwa idan ya gangaro wajen shi yake zuwa ya taru ya tsaya na biyu kuma shine al'anhar su ne ƙorami irin ruwan da suke na rijiya da ruwan da yake sakuwa da kan duwatsu da ruwan da yake gangarowa wanda yake gudu wanda ba shi da yawa wannan shine ainihin wato ƙorama ko abin nan ko kogi ko makamancin wannan to me yasa ba za su yi daidai ba sai Allah maɗaukakin sarki ce haza azbun furat wannan yana da ainihin wato daɗin ruwa ruwansa mai tsananin daɗi ne Wane ne yake da ruwa mai daɗi shine ainihin wato na korama ɗin ruwan da ba shi da yawa wanda yake gangarwa da kan duwatsu ko ruwan rijiya ko ruwan sama wanda zai ɗan haɗu guri da wanda yake gudana Za ka ji ruwansa yana da daɗi wahaza milhun ujaj wancan shi kuma ɗayan in ka sha ruwan gishiri gishiri ne mai zartsi ko mai ainihin wato ɗaci Ma'ana shi ruwan teku yana da yawa kuma a guri ɗaya yake sannan baya kafewa baya karewa amma zaka ji ruwansa ba shi da daɗi ruwansa yana da zartsi ruwansa yana da ɗaci amma ruwa na ƙorama wanda yake gudana ko ɗan kaɗan ko wanda zai iya kafewa ko irin ruwan dam haka zaka ji wannan ruwan yana da daɗi ana ɗiba ana sha baya da zartsi ruwan rijiya mai daɗi ne haka ruwan da yake ɗan haɗuwa da yake sakowa daga kan duwatsu duk waɗannan ruwan masu ainihin wato daɗi ne amma na teku duk wanda ya san ruwan teku to ya san ruwan teku ba mai daɗi ne duk wanda ya ɗi ɗiba ya sha ya san cewa wannan ruwan ba ya da daɗi zartsi ne da shi ko gishiri gishiri ko ɗaci ɗaci wannan ayar ayoyi ne kusan guda uku ko huɗu a cikin alkur'ani wanda suka yi magana akan waɗannan ruwa guda biyu akwai aya a cikin suratul furqan inda Allah yake cewa wa huwa marajal bahrain wa huwa alladhi وهو الذي مرج البحرين وهو الذي مرج البحرين هذا عظم فرات بهك بني فرق الآية هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا من هذا عذب فرات وهذا منه الأجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا wannan ayar tana mana ishara cewa Allah maɗaukakin sarki shine yake haɗa tsakanin ruwa guda biyu idan Allah ya haɗa su waje bainahuma hajiza sai Allah ya sanya wani hajiz ma'ana wani abun da zai hana wannan ya shiga wannan wancan ya shiga wancan kamar yadda Allah yake cewa marajal bahrain yaltaqiyan marajal bahraini yaltaqiyan بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان a za ka iya samun ruwan gane ƙorama ya taho kuma gane teku a zaune wanda za su iya haɗuwa amma ba za ka ji na ƙoraman nan yana da zartsi ba ba za ka ji na tekun yana da daɗi ba wasu malaman suke cewa wannan hajis ɗin wanda Allah yake cewa akwai wani abu da yake hana su haɗu gaba ɗaya wasu suka ce zaka iya samu ƙasa ce ta raba su wasu kuma suka ce a zaka ga ruwan sun haɗu amma wani abu ne daga ƙudurar Allah maɗaukakin sarki ya hana su haɗu a wajen daɗi gashi dai ruwan biyu sun haɗu amma in ka sha wancan na gefen sai ka ji zartsi in ka sha wannan sai ka ji daɗi wannan hajiz ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya raba waɗannan tekuna guda biyu da su waɗannan wannan ruwan Allah maɗaukakin sarki yana buga mana misali ne don ya nuna mana dukkanin waɗannan ruwan guda biyu za a iya samun kifi a ciki a cikin ruwan teku akwai kifi a cikin ruwa na ƙoramu akwai kifi sai dai malamai suke cewa amma yanayin kifin ya sha bambam. inda za ka ci kifi na teku ka ci kifi na ƙorama za ka ji akwai bambanci wajen daɗi tsakanin wannan kifin da wannan kifin tare da cewa dukkaninsu kifi ne kuma dukkaninsu a cikin ainihin wato ruwa suke rayuwa to sai Allah madaukakin sarki ce wa hadha minhu ujaj wannan kuma zaka ji shi gishiri gishiri mai zartsi sai Allah ya ce wa min kullin daga duk wannan kullin ta nuna iwa daga dukkanin ruwan tekun da ruwan ƙorama ta na lahaman tariya kuna cin nama na kifi ma'ana babu wanda babu kifi a cikinsa ruwan teku akwai kifi ruwan ƙorama ma akwai kifi kuma kifi mai daɗi kuma in ka ci za ka ji hatta daɗin kifin ya bambanta daga ruwan teku zuwa ainihin wato ruwan ƙorama wannan jin ni'imomi ne da Allah maɗaukakin sarki ya mana sai Allah ya ce wa tastakhrijuna hilyatan sannan kuna fitar da kayan ado irin su gold irin su lu'lu'u irin su murjani irin su diamond duk daga cikin teku ake fito da su talbasuna ha wanda kuke daurawa ko kuke rufawa ko kuke sanyawa wanda ya nuna kenan hatta a cikin teku akwai arziki kuma wannan ya nuna yanda aka samu arziki a cikin teku ashe za a iya samu a cikin ruwa ma na korama yanda Allah ya bayar aka tono lu'lu a wancan haka a wannan ma Allah madaukakin sarki zai iya sawa a samu a tono dan Allah ya ce wa min kullin ta'kuluna lahaman tariya wa tastakhrijuna hilyatan kenan za a iya fitar da lu'ulu a ruwan ƙorama kamar yadda za a iya fitar da shi a cikin ruwan teku sai Allah ya ce taral fulka sannan za ku ga jiragen ruwa fihi a cikin teku domin shi teku a nan jirgin ruwa yake yawo wannan damir yana komawa zuwa ga milhun milhun ujaj akan tekun mawakhira suna datsa igiyar ruwa suna keta ruwa suna bi ta kan ruwa abinda zai baku mamaki ba za ku taba ganin wannan jirgin ya nitse a cikin teku ba akwai jirgin da akwai jirgin ruwan da sai a shekara ɗaya ana yi masa lodi akwai jirgin ruwan da sai a ɗora masa motoci guda dubu ɗaya haka zai dinga tafiya daga wannan sashi zuwa wannan daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa daga wancan yankin zuwa wancan yankin amma ba za ku taɓa ganin ya nitse ba duk da wannan nauyin da yake gashi ainihin wato jirgin ruwa ɗin waye yake da iko ya rike wannan jirgin ruwan sai Allah subhanahu wataala amma inda zaka dauki allura guda daya ka jefa ta a cikin teku sai ga talimi amma sai ka hau jirgin ruwa ka dora masa motoci guda dubu daya ko dubu biyu ka tafi inda kake so da wannan jirgin ba tare da ya nitse ko ya lime ba wannan kudura ce ta Allah subhanahu wataala wannan yana ƙara nuna lalle Allah shi kadai ne kuma Allah shi ya cancanta abota masa sai Allah ya ce li tabtagu min fadlihi haka kuma an yi muku an hore muku waɗannan abubuwa ne don ku hau ku tafi neman falala Allah ku tafi kasuwanci ka hau jirgin ruwa daga wannan ƙasa ka tafi wata ƙasar ka je ka sai abin da za ka saya ka ɗoro a jirgin ruwa ka dawo ƙasar haka ka hau wancan jirgi ka tafi waccan ƙasa daga waccan ƙasa ka tafi waccan ƙasa wannan duk falala ce daga wajen Allah subhanahu ta'ala. kenan yadda ake hawa jirgin sama a je yi kasuwanci a dawo haka ake hawa jirgin ruwa shi ma a je yi kasuwanci a dawo haka ake hawan jirgin ƙasa shi ma a je a yi kasuwanci a dawo wannan duk falala ce huwa cewa ne daga wajen Allah subhanahu wataala Allah ya ce wala allakum tashkuruna me yiwa ko kwa gode wa Allah madaukakin sarki akan wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya muku a Sheikh As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala yayi wata magana mai dadin ji karkashin wannan ayar bayan ya kawo ayar sai ce hadha ikhbarun an qudratihi wannan ba da labari ne akan ikon Allah subhanahu wa ta'ala wa hikimatihi da hikimar Allah maɗaukakin sarki wa rahmatihi da jin an Allah maɗaukakin da rahamar Allah annahu ja'ala al-bahrain Allah maɗaukakin sarki ya sanya koguna guda biyu eh, li masalihil alam al kullihim saboda maslahar waɗanda suke rayuwa a bayan ƙasa gaba ɗayansu wannan abin da Allah ya maslaha ce tamu da duk wanda yake rayuwa a bayan ƙasa wannan maslaha ce gare shi yace wa annahu lam yusawi bainahuma sannan Allah bai daidaita tsakanin waɗannan koguna guda biyu ba me yasa ce li al maslahata taqtadi an takuna al anhar azaba furat domin maslaha ta hukunta ruwan ƙorami ruwan ƙorama ya zama ruwa ne mai daɗi sa'igan sharabuhu wanda kuma shan ruwan yana da sauƙi wajen haɗewa da jin daɗi me yasa malati tafi a biha sharibuna wal gharisuna zari'un saboda masu shan ruwa su amfana da wannan ruwan masu ainihin wato dashe su ma su amfana da wannan ruwan wajen dasa itatuwa haka manoma su amfana da wannan ruwan wajen noma ta hanyar haƙa jiya da noman rani da makamancin wannan Ya ce wa an ya al albaharin malihan ujada sannan shi kuma teku ya zama yana da gishiri gishiri ko yana da ɗaci sannan yana da zartsi me yasa li alla yufsidu hawa al-muhit ard saboda kar iskar da take a gefen wannan teku, dan kar ta bata ma'ana ta bata me bi rawa'ihi ma yamutu fil bahr dan kar iskar abubuwan da suke mutuwa a gefen wannan teku, na daga dabbobin da suke rayuwa a teku to iskar abin za ta iya bata duk abin da ke cikin tekun ta hanyar wari da makamancin wannan to amma idan wannan gishir gishirin sai ya hana fitar wannan warin ko abu ne idan yana da wari in ka sa gishiri ka wanke zaka ji warin ya fita shi yasa hikima inda manya manyan dabbobi da suke rayuwa a cikin teku za su mutu su riɓe to wannan gishiri gishirin na wannan ruwan tekun ba zai ba da dama wannan ruwan ya yi ta wari ko iskar ruwan ta yi ta wari har a ji ba za a iya matsowa jikin ruwan ba to shi yasa hikimar Allah subhanahu wataala sai ya sanya ruwan teku yana da gishiri gishiri saboda manya manyan dabbobin ruwan da suke rayuwa a ciki yanda inda za su mutu to warin su ba zai tasiri ya bata iskar da take gefen wannan tekun ba albarkatun wannan zartsin da wannan gishiri-gishiri na ruwa din kamar yadda malam ya bayani yace wal annahu sakinun saboda shi ruwan teku a nitse yake guri ɗaya yake la yajri baya gudana famaluhatuhu wannan gishiri-gishiri gishirin nashi ko zartsin nashi tamna'ahu min at-taghayyur shi yake hana ruwan ya canja gaba daya gashi dai a guri ɗaya yake baya zuwa ko ina amma duk abin da za a zuba masa ba zai canja ba me yasa saboda hikimar Allah sai yasa ruwan yana da zartsi yana da gishiri gishiri yana da ɗaci ɗaci to wannan ɗanɗanan da yake cikin ruwan shi yake hana wannan ruwan ya canja na nan yanda yake sabanin ruwa ɗan kaɗa ruwan ƙorama za ga koya abu ya ɗan shige sai ga ya canja saboda shi ba shi da wannan zartsin ko wannan gishiri gishirin ko makamancin wannan sai malai yake cewa takunu hayawanatu ah ahsan wa alas shi yasa dabbobin da suke rayuwa a cikin teku ma'awa sun fi daɗi da daɗin ɗanɗano fiye da dabbobin da suke rayuwa a cikin ƙorama haka kifin teku ya fi daɗi da daɗin ɗanɗo fiye da kifin da yake rayuwa a cikin ƙorama kamar yadda malam ya bayani wannan tsokaci ne mai matuƙar mahimmanci wanda malam ya ishara zuwa gare shi ƙarƙashin wannan aya to duk wannan Allah madaukakin sarki ya ne dan ya huwace mana mu san ce Allah mai iko ne Allah mai hikima ne kuma Allah mai san mu da rahama ne Allah madaukakin sarki mai tausaya mana ne na sai Allah ce يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لعجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين ابن كثير rahimahullahu ta'ala da ya kawo kalma ta ƙarshe a waccan ayar wa la'allakum tashkuruna yace me yiwa dan ku gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya muku yace ai tashkuruna rabbakum ala taskhirihi lakum hadha al azim ma'ana dan ku gode wa ubangijinku akan yanda ya huwace muku wannan halitta mai girma wa huwa al-bahr yace ita ce teku tatasarrafuna fihi kaifa itum. ku hau ruwan teku ku yanda kuka ga dama ku hau jirgin ruwa akan teku ku tafi inda kuke so inda kuka ga dama yace wa na aina aradtum sannan ku tafi inda kuke so wala yamtani alaikum shay'un minhu ba wani abu da zai hana ku zirga zirga akan teku bal bi qudratihi bari dai da qudrar Allah qad sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi Allah ya huwace muku duk halittun da suke sama Sani ya huwace muku dukkan halitta da take a bayan ƙasa ibnu kathir ce aljami'u dukkanin waɗannan abubuwa gaba ɗaya min fadlihi yana daga cikin falala Allah subhanahu wataala wa min rahmatihi yana daga cikin rahamar Allah wanda ya kamata mu gode wa Allah subhanahu wataala Allah ya ce yulijil layla fin nahar Allah shi yake shigar da dare a cikin rana wa yulijin nahara fil layl ya shigar da rana a cikin dare wa sakhara shamsa wal qamar ya huwace muku rana da wata kullun ya jari kowanne yana gudana li ajalin musamma ga wani lokaci abin ambato zalikumullahu rabbukum wancananku shine ubangijinku lahul mulk Allah ne mai mulki shine mai iko wallazina tad'una min dunihi waɗanda kuke kira koma bayan Allah ma yamlikuna min ba su mallaki da da dabino ba ko wannan ɗan harza na cikin dabino ɗin, wannan ayar tana daga cikin ayar da take sake nuna mana kudura ta Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah yanda ya halicci rana da wata ya halicci teku ya halicci kogi ya halicci korama to Allah shi ya halicci dare da rana halittar dare da rana ni'ima ce a gare mu inda Allah maɗaukakin sarki ya so sai ya duniya gaba ɗaya rana ce to ba za a ji daɗi ba haka inda Allah ya so sai ya duniya gaba ɗaya dare ne shi ma ba za a ji daɗi ba me yasa saboda Allah ya bambanta mana lokuta shi dare lokaci ne na hutawa da ainihin wato kusantar iyali da mu'amala da zama da nutsuwa ita kuma rana lokaci ce na fita wajen nema da zirga-zirga da faɗi tashi shi yasa Allah yake ta waje allan nahara ma'asha ya sanya muku rana ta zama gurin da ake gudanar da al'amura na rayuwa wannan ya tafi kasuwa wannan ya tafi gona wannan ya tafi ofis wannan ya tafi gurin aiki waje allan laila libasa ya sanya dare kuma ya zama sutura wadda za ta ɓoye ku ka je ka yi aiki ka dawo sai Allah ya rufo maka dare dan ka je ka kwanta cikin iyalanka ka huta babu wani abu kaga dare kenan wanda inda din rana ne wal Allah ba za ka iya samun sakewa ba akwai shigar da wani zai yi da daddare da rana in ya fito da ita za a ce da shi mahaukaci ne kowa ya riga ya san wannan akwai shigar da za ka yi da daddare kai ka sani inda da rana ne za ka yi irin wannan shiga ka fito za a ce ni malam ko ya haukace ne saboda yanayi sannan akwai shigar da zaka yi da rana ba za ka yi ta da daddare ba to wannan hikima ce ta Allah madaukakin sarki da daddare sai ka sa irin kayan da ka ga dama ka je ka yi irin kwanciyar da ka ga dama ka huta a kofar gidan ka ba matsala amma babu yadda za a yi da rana kai irin wannan shiga ka zo kwanta a kofar gida za a ce ba lafiya ba magan hikimar Allah madaukakin sarki sai ya bambanta wannan lokuta sai ya zama idan wannan ya fita sai wannan ya shigo sai wannan ya fita sai wannan ya shigo sannan ba wanda ya isa ya ga fitar wannan ko shigowar wannan kawai sai dai kaga wannan ya shigo wannan ya fita to shine Allah ya ce yulijil layla fil nahar Allah shi yake shigar da ainihin wato dare a cikin rana ma'ana wani lokacin kawai sai ga dare ya shiga rana ta fita wani lokacin sai kaga daren ya fi yawa rana kuma takaitacciya ce wani lokacin kaga rana ta fi yawa daren takaitacce ne wani lokacin kuma kaga da rana da dare din duk lokacin su ɗaya ne duk wannan su ɗaya ne wannan hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala sannan wa yulijin nahara fil layl Allah madaukakin sarki shi yake shigar da ainihin wato kuma dare a cikin rana a shigar da rana a cikin dare hikimar Allah sai ya sanya kowanne yana da haske sai zama rana tana da haske haka dare ma yana da haske amma sai Allah ya sanya hasken rana mai zafi ne hasken dare kuma mai sanyi ne ma'ana haske na ƙwallon rana sai zama yana da zafi haske na ƙwallon wata sai zama yana da sanyi shi yasa Allah yake tahuwa alladhi ja'ala shamsa diya'an والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب Allah ya ce huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nura Allah shine ya sanya rana tana da haske wata ma yana da haske amma hasken rana sai Allah ya ce duya haske ne mai ɗan ɗauke da zafi shi kuma na wata sai Allah ya ce nur haske ne wanda babu zafi a cikinsa. sa me me hikimar da yasa hasken rana yana da zafi domin da rana lokacin nema ne dole wajen nema ka ji zafi saboda ba magana hutawa ba bane magana ce ka fita in ka fita nan ya danganta da menene sana'arka dole ka sha wahala dole ka yi gumi dole ka haɗa jibi dole ka ji zafi sai zama hasken ya dace da yanayin sana'ar da ake haka da daddare kuma lokacin hutu ne lokacin bacci ne sai zama hasken yana da yana da sanyi saboda hasken ya dace da yanayin da ake ciki to kaga haka Allah madaukakin sarki mai hikima ne akan wannan shi yasa Allah shi zai shigar da rana a cikin dare kuma ya shigar da dare a cikin rana rana ta zo ta wuce dare ya zo ya wuce a lokacin kuma kwanakin bayi suna ta karewa gaba daya sai Allah ya ce wasakhara shamsa wal qamar Allah shine yake huwace rana da wata ma'ana Allah maɗaukakin sarki yana huwace rana da wata ta zama rana lokaci ne na zirga-zirga da neman ainihin wato abinci wata kuma lokaci ne mai haske wanda mutum zai kwanta ya huta ba tare da ainihin wato ya shiga wani irin yanayi ba shi yasa ibnu kathir sai sake cewa wa hadha aidan min qudratihi tamma wannan yana daga cikin ikon Allah cikakke wa sultanihi azim da mulkin Allah da sulɗar Allah mai girma wajen mai fi taskhirihi laila bi zalalihi ta inda Allah ya huwace dare da duhunsa dan ka shiga cikin duhun dare ka huta kai irin shigar da kaga dama wan nahari bi ziya'ihi rana kuma da haskenta domin lokaci ne na fita a je a nemo wa ya'khudhu min tuli hadha fa yaziduhu yace Allah yana dauka daga tsawon wancan sai ya kara wannan daga tsawon wannan ya kara wannan ma'ana wani lokacin daren ya fi tsawo wani lokacin ranar tafi tsawo wani lokacin kuma su daidaita gaba ɗaya haka ainihin wato malai sai ce wa sakhara shamsa wal qamar ai Allah ya huwace mana rana da wata wan nujuma haka taurari ainihin wato masu tafiya duk waɗannan kullun jari, duk waɗannan suna tafiya ne li ajalin musamma zuwa wani lokaci abin ambatan da za su daina tafiya shine malamai suka ce zuwa tashin alkiyama wasu malaman suka ce zuwa lokacin da Allah ya kaddara za su dinga kaiwa inda Allah ya ajiye musu a matsayin nan ne makomarsu sai Allah ya ce zalikumullahu wancanan ku wanda ya aikata waɗannan abubuwan wanda ya halarci rana da wata ya halarci dare da rana shine Allahu shine Allah subhanahu wataala rabbukum shine ubangijinku kalmar rabbu ta kunshi abubuwa guda uku in aka ce ar ya haɗa da almaliku bayan al-khaliqu al-mudabbir ma'ana ar-rabbu shine mahalicin ku shine wanda yake mallakar ku kuma shine wanda yake gudanar da al'amuran rayuwarku ku gaba shi shine ma'ana ar-rabbu shi yasa kuma shine ubangijin ku wanda ya halicce ku yake mallaka ku yake tafi da al'amuran rayuwarku ku gaba daya la ilaha illahu zalikum ma'ana lahul mulk mulki ya tabbata ga Allah subhanahu wataala shine mamallakin komai da komai kuma Allah shi yake ba da mulki ga wanda ya ga dama ya kwace daga wajen wanda ya so sai Allah ya ce to wallazina tad'una min dunihi waɗanda kuke bautawa koma bayan Allah ko waɗanda kuke kira koma bayan Allah subhanahu wata'ala domin addu'a tana zuwa da ma'ana guda biyu tana zuwa da ma'anar du'a'u ibada tana zuwa da ma'anar du'a'u mas'ala ma'ana zaka iya cewa wanda kuke bautawa koma bayan Allah ko wanda kuke roƙo koma bayan Allah subhanahu wataala dan Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye kyawawa ku roki Allah da waɗannan sunaye ko ku bauta wa Allah madaukakin sarki da waɗannan sunaye to waɗanda kuke kira koma bayan Allah ko dai ku kira su kuna neman agajin su ko kuna neman taimakon su ko kuna neman iyawarsu so da yawa waɗansu daga cikin ɗari'u na sufaye suna nuna wa mutane cewa shi faɗan adam in bai kai wani matsayi ba to bai isa ya alaka da Allah kai tsaye ba mana idan kai ba waliyi bane ko baka da ilimi na hakika to baka isa kai alaka da Allah kai tsaye ba wanda ya isa ya alaka da Allah kai tsaye shine wali ko wanda yake da ilimi na hakika amma idan kai mutum ne gama gari wanda kake da ilimi na shari'a ilimin shari'a shine ilimi na mutane gama gari shine abin da ya shafi ilimi na sallah na zakka na azumi na haji wannan ilimi ne na mutane gama gari to akwai ilimi kuma na haƙiƙa wanda ya shafi waɗansu keɓantattun mutane ne kawai suke da wannan ilimi su wane ne su ne waliyai ma'ana menene haƙiƙa haƙiƙa su sun riga sun kai matsayin da ba lalle ne kaga suna bautawa Allah a fili to da haka dan kaga ba sa sallah to kai ne baka gani amma su suna yi dan kaga ba sa azumi to kai ne baka kai ne kake da ilimin shari'a su suna azumin ko da kai ba gani ba dan kaga suna ta matan mutane ai ba ba lalle bane mata suke taɓa wani abu ne daban albarka suke saka musu saboda kai shari'a kake da ita su kuma suna da haƙiƙa ma'ana su sun riga sun yi sun kai alaka da Allah alaka su da Allah ta kai kenan wannan yasa har suke ganin cewa to shi Allah Allah ma ai komai komai zai iya zama Allah saboda ilimin su ya kai haka komai zai iya zama Allah kamar ya komai zai iya zama Allah ma'ana komai zai iya zama Allah a matsayin komai Allah yasa suna ganin kai su sun san Allah suna ganin Allah suna alaka da Allah bari ma Allah yakan iya taso ya narke a jikinsu su su ma su zama Allah din wannan shine karshen abin da zai kai kenan shi yasa yana daga cikin abin rashin yana daga cikin aqidar Allah yana ko ina su ahlus sunna wal jama'a Allah yana sama amma ilmin Allah yana ko ina amma su a wajen su Allah yana ko ina idan aka ce Allah yana ko ina to an shigo da aqida ta alhululi kenan cewa Allah zai iya zama a cikin komai yanda idan aka ce maka Allah yana ko ina zan iya daga wannan wayar ka ce Allah yana jikin wannan wayar tunda Allah yana jikin wannan wayar to wannan wayar ta zama Allah Allah yana ko ina Allah yana jikin wannan takaddar tunda yana jikin wannan takaddar wannan takaddar ma Allah ce Allah yana jikin wannan speaker din tunda yana jikin wannan speaker wannan speaker ma ta zama Allah wannan yana nan a rubuce a cikin littattafansu to wannan yasa zaka ga na baya bayan su a yanzu suke fito da abubuwan suke waka suke cewa ai Ibrahim Inyas ya fi Allah mulkin ma da ya ba Allah shi ya kwace wannan aqida ce kuma daga cikin waɗancan abubuwan da ne bayani zaka iya tabbatar da haka in dai har Allah ne wannan takaddar to ai mutum ya fi wannan takadda to tunda sun yadda Allah yana shiga ko ina to ai akwai abubuwan da yawa da Allah yake shiga cikin mutum ya fi wannan abu to kaga kenan tunda Inyas waliyin Allah ne kenan ya fi Allah din ba tunda takaddar ma Allah ce wannan shine abin da ake so akai gare shi kenan to wannan sune masu ilimin hakika kullum kokari suke su raba ka da Allah su nuna su kadai su ne na Allah kai ba na Allah bane wannan kuma ɗabi'a ce ta kafirai ɗabi'a ce ta Yahudawa wanda in ka tambaye su me yasa kuke ba suka ce a'a mu fa muna bautawa gumaka ne dan su ƙara kusanta da mu zuwa ga Allah walladina takhazu الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار to kaga nan suna cewa waɗanda suke ruko koma bayan Allah in aka tambaye su me yasa kuke rukon su a matsayin alloli sai su ce mana abuduhum mu fa ba wai muna muna bauta musu ne kawai dan su ƙara kusantar da mu zuwa ga Allah to wannan ɗabi'u ce ta kafiran Qurayshawa ko ko mushrikan Larabawa to haka wannan aqida take a cikin wasu daga cikin ƴan ɗariƙa musamman ɗariƙa Tijjaniya wanda suka zurfi akai wannan aqida tana nan a rubuce a cikin littattafan su har a cikin littattafan Inyas cewa komai Allah ne wannan wahdatul wujud kenan ko kuma alhulul cewa Allah yana sauka a ko ina wannan kafirci ne wannan shirka ce wal iyad billah to shi yasa kullum ahlus sunna wal jamaa kokari suke su hada ka da Allah amma su nuna maka suke kai baka isa ba dole in zaka tafi ga Allah sai ka bi ta gurin wani sai dai ka je gurin shehu shehu ya roƙa maka Allah ko ka je gurin wani wali walin ya hada ka da Allah amma kai baka isa kai tsaye ka tinkari Allah Allah ya saurare ka ba baka isa kai tsaye ka roki Allah Allah madaukakin sarki ya amsa maka ba to kaga wannan sun ƙaryata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce wanda manzon Allah yake karantar da Abdullahi bin Abbas ladubba yace ya gulam idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah mu kalli matsayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yace in za a roki a Allah bai ce a kira wani ko a roki wani ko a bi ta hanyar wani ba to shi yasa Allah ya ce zalikumullahu rabbukum fa'budu wancanan ku wanda ya waɗannan abubuwa shine Allah ubangijin ku lahul mulk mulki ya tabbata ga Allah ta tad'una min dunihi duk waɗanda kuke roƙo koma bayan Allah ka roƙi malaminka ka roƙi waliyinka ka roƙi wani shehunka ka kira wane ne wane ne Allah ce ma yamlikuna min qutmir daidai da bawan dabino in ka ɓara dabino ka fito da ɗan akwai wata ‘yar farar fata fata da take zagaye da wannan ƙwallon dabinan ita ce qutmir to wannan ita kanta wannan ɗin, ba su isa su halacce ta ba ko su samar da ita barantana su mallaki wani abu to wanda ya kasa halittar wannan abin ya mallaki wannan yaushe zai zama Allah wanda za a bautawa shi yasa ganganci ne ka ce zaka roƙi wani ko zaka kira wani in zaka yi roko ka roƙi Allah Allah yana jinka kuma Allah zai amsa maka a duk lokacin da ka kira shi na sai Allah ya ce إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير Allah maɗaukakin sarki ya ce in ta da'uhum inda ainihin wato za ku kira su ɗin ko ku bauta musu la yasma'u du'a'akum ba za su ji kiran ba me yasa ba za su ji kiranku ba saboda ai daskararrun abubuwa ne ba su da rai gumakan da kuke kira gumakan da kuke bautawa inda za ku kira su ba za su ji ku ba kai hatta ko da suna da rai din ma inda za su ji ku Allah ya ce walau sami'u inda za su ji ku a lokacin da kuke kiran su mastajabu lakum ba za su iya amsa muku ba inda za su iya amsa muku ba za su iya biya muku bukatunku ba ai la taqdiruna ala ma tadalbuna minha la yaqdiruna ba su da iko su biya muku bukatun da kuke nema kenan duk yanda ka kai kiran wani mai kira ko da ya ji ka to bai isa biya maka bukatar ka ba ba wanda zai iya biya maka bukatar ka sai Allah subhanahu wataala malamai suna cewa bukatu kala biyu ne akwai bukatar da wani zai iya biya maka akwai bukatar da Allah kaɗai zai iya biya maka buƙatar da wani zai iya biya maka wannan ya halatta in ka shiga buƙata ka nema ya biya maka misali malamai suke cewa duk wanda ya cika sharɗai guda hudu a kanka na wata buƙata da kake da ita to ya halatta ka nema wannan buƙata a gurin shi abu na farko ya zama wannan wanda kake nema a gurin shi ɗin in ka kira shi zai ji yana nan a raye shar'i na farko kenan ya zama in ka kira shi zai ji ka shar'i na biyu kenan sharaɗi na uku ya zama abin da kake nema a gurin shi yana da wannan abin sharaɗi na hudu ya zama in ya baka wannan abin ba zai yi nadama ba to kaga wasu na karawa da sharaɗi na biyar idan ka shiga halin bukata din to kaga duk wanda zai cika waɗannan sharaɗai guda biyar to dan ka tambaye shi wani abu wannan baka yi laifi ba kana jin yunwa ka rasa abin da zaka ci ka shiga wani yanayi na tsanani naira ɗari ɗaya ta isa ka ci abinci kai baka da ita to kaga kana da aboki kuma abokin nan naka yana da hali in ka kira sunansa ka ce wane zai ji ka kaga ba ni naira ɗari yana da ita kuma zai iya baka sannan ba zai nadama ba kenan irin wannan dan ka nema baka ba laifi bane amma kana neman lafiya baka da lafiya kana neman lafiya ka shiga wani hali na kunci kana nema a fitar da kai daga cikin wannan yanayin in kana neman lafiya za ka iya kiran abokinka ko malaminka ka ce wani zai ji ka kaga ya cika shar'i na ɗaya kenan ba ni lafiya kaga ba zai iya baka ba to kaga wannan yana nuna kenan ashe bai halatta ka roƙe shi lafiya ba inda ma kaddara a ce yana da lafiyar da zai baka to ba zai iya baka ba kaddara a ce zai baka to in ya baka sai yayi nadama domin tashi zai dauka ya baka tunda ba shi ya halice ta ba to kaga abin da ya shafi lafiya da abin da ya shafi yayuwar bala'i da tashin hankali da wani yanayi ba wanda zai cika waɗannan sharɗai in ba Allah subhanahu wataala ba Allah madaukakin sarki shi kadai zaka kira shi ya amsa maka kana neman lafiya shi ya halicci lafiyar ba da bukatar ta zai iya baka kuma in Allah ya baka lafiya ba zai nadama ba kenan irin waɗannan abubuwa Allah kaɗai zaka roƙa ya biya maka ka shiga wani tsanani ka kira Allah kana da bukata ka rasa yadda zaka ka nema a wajen Allah baka da lafiya ka nema Allah ya yaye maka ka shiga wani tashin hankali ka nema Allah ya yaye maka wannan abu duk waɗannan abubuwa Allah ake nema ya yaye ba boka ba ba wani ainihin wato malamin tsubu ba ba makamancin su ba shi yasa Allah ya ce walau sami'u inda za su ji wannan kiranye kiranyen naku mastajabu lakum ba za su yi amsa muku ba sai Allah ya ce wa yawmal qiyamati qaddara ma a ce za su amsa muku din sai za su ba ku ranar tashin alkiyama kuma yakfuruna bi shirkikum sai sun kafirce wannan tarayyar da kuka yi da su Mana ranar tashin alkiyama sai an yi ne ya kenan ku mabiyan sai kun kafirce waɗanda kuka yi biyayya su ma waɗanda aka bi sai sun kafirce mabiyan kamar yadda Allah yake cewa iz tabarra allazi إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار Allah maɗaukakin sarki ce in tabarra alladhina tubi'u yayin da waɗanda aka yi wa biyayya za su yi tawaye min alladhina taba'u ga waɗanda suke musu biyayya ashe duk wanda ka bauta koma bayan Allah ko ka kira koma bayan Allah to ranar tashin alkiyama sai kun yi tsinene ruwa kai da shi sai kun yi rigima sai kun yi husuma ƙarshe dai Allah ya jefa ku a cikin wuta Allah ya ce man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama babu mafi bata fiye da wanda zai kira wani koma bayan Allah madaukakin sarki wanda wannan wanda ya kira din ba zai iya amsa masa ba har tashin alkiyama Allah ya ce hum an du'aihim ghafiluna su kuma rabkanannu ne game da wannan kiran da suke musu wa idza hushira nasu ran da za a tara mutane guri daya ranar tashin alkiyama kanu lahum a'da'a za su zama abokan gaba gaba ɗayansu da waɗanda aka bi da waɗanda suka bi wa kanu bi ibadatihim kafirina za su zama suna masu kafircewa wannan ainihin wato bautar da suka yi musu shi yasa i kokari in ka dogara ga wani ka watsar da shi ka rike Allah duk wanda ka dogara da shi in ba Allah bane wata ran zai faɗi ka rike Allah shi kadai wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut ka dogara ga Allah shi kadai shine rayayye wanda baya mutuwa amma duk wanda ka rike ko ka dogara da shi in dai ba Allah bane wata ran zai faɗi wata ran zai mutu wata ran zai gajiya wata ran zai kasa amma Allah madaukakin sarki shi za zaka rike ka dogara da shi wanda ya zama alhayyu alqayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naw shine rayayye wanzajje wanda baya mutuwa baya gajiya baya gengedi Allah subhanahu wataala kenan sai Allah ya ce wala yunabbi'uka mithlu khabir ba wanda zai iya baka wannan labari na tashin alkiyama na irin yadda kafiran nan makomus za ta kasance kamar wanda yake masani ƙwararre akan sanin gaibu shine Allah subhanahu wa ta'ala al yana daga cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki Alkhabiru. kamar yadda muka sani sunayen Allah akwai waɗanda suka zo a cikin alkur'ani akwai sunayen Allah da babu su a cikin Alƙur'ani, amma sun tabbata a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali sunan addayyan addayyan babu shi alqur'ani amma akwai shi a hadisi ingantacce kamar aljamil aljamil sunan Allah ne babu shi a cikin alqur'ani amma ya tabbata a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sunayen Allah da za ga suna maimaituwa da yawa a cikin alqur'ani sunan da yafi kowane suna maimaituwa a cikin alqur'ani shine sunan shine Allahu kalma Allahu shine sunan da yafi kowane suna maimaituwa daga cikin sunayen Allah a cikin alqur'ani domin kowane suna daga cikin sunayen Allah zai iya biyo bayan Allahu za ka iya cewa Allahu huwar rahmanu Allahu huwar rahim Allahu huwal malik Allahu huwal qudus shi yasa Allah su akwai bayan sunan Allah akwai sunan da suka maimaitu da dama a Qur'ani al-khabiru wannan suna ya maimaitu so 45 a cikin al-Qur'ani haka wannan suna zuwa a cikin al-Qur'ani al-khabir al-khabir kusan gurare 45 daga cikin waɗannan gurare akwai inda muka ambata wala yunabbi'uka mithlu khabir akwai fadin Allah nabba'ani al-alimul khabir akwai wa huwa al-latiful khabir duk wannan suna daga cikin guraren da al-khabiru yazo a cikin alqur'ani suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala me ake nufi da al-khabir dan Allah ya ce wala yunabbi'uka ba wanda ya sai baka cikakken labarin yanda alkiyama za ta kasance da yanda makomar kafirai zai kasance da yanda al'amura suke kamar wanda yake masani ƙwararre akan al'amura na halitta shine Allah subhanahu wataala malamai suka ce abinda ake nufi da Alkhabir, shine al'alimu bi kulli shay shine masani akan asalin komai al-muttali'u ala haqiqatihi wanda yake tsinkayan haƙiƙanin komai wanda ya san komai wanda babu abin da yake ɓuya a tattare da shi Allah subhanahu wataala wasu malamai suka ce a shar'ance abin da ake nufi da Alkhabir, khabir shine alladhi intaha ilmuhu ila al-ihatati bi bawatin al-ashiya' wa khafayaha shine wanda iliminsa ya kai wajen sanin abubuwan da suke a ɓoye da abubuwan da suke a lullube kamar yadda al'alim shine masanin abin da yake a bayyane wasu malamu suka ce al-khabir shine masanin abin da yake ɓoye ko mun ɓuyar wannan abu ɓuyar da inda kai kaɗai ne ka ɓoye sai Allah ya san wannan abu amma in ba Allah ba in ka ɓoye abu kai kaɗai ba wanda ya isa sani sai Allah wanda shine alkhabir kenan abinda ka boye a zuciyarka Allah ya sani amma abinda zaka boye a zuciyarka anan duk masallacin nan ba wanda zai iya sanin abinda zaka boye a zuciyarka amma abinda ka boye a zuciyarka Allah madaukakin sarki ya san wannan shi yasa a waccan suratul tahrim yake cewa manzo na ba'ani al-alimul khabir wanda ya bani labari shine al'alim masanin abinda ku fito kuka tattauna a tsakaninku a bayyane sannan alkhabir masanin abin da yake cikin zukatanku na abin da kuka ɓoye na kishi shine ba da labari kaga hikimar haɗuwar al'alimu da alkhabir kenan al'alim masani alkhabiru ma masani amma alkhabir sanin da yake ɗauke da ƙwarewa wajen sanin abin da yake ɓoye wanda babu wanda ya sani in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan suna yana gadarwa da mumini ƙoƙarin bauta wa Allah shi kaɗai ba tare da ya haɗa Allah da wani a wajen bauta ba malamai suka ce hadisin da Imam al-Bukhari ya ruwaito wanda manzon Allah yake cewa inda Allah yana da sunaye guda 99 man ahsaha dakhala al-janna cewa duk wanda ya haddace su ya fahimce su yayi aiki da abin da suka kunsa wannan zai shiga aljanna sai malamai suka ce sunan Allah in kana so ka shiga aljanna na farko ka haddace sunaye guda 99 daga cikin sunayen Allah sannan ka san ma'anar wannan sunan menene sanin ma'anar wannan suna duk sunan Allah yana ɗauke da sifa sunan Allah ba irin sunayen abin halitta ba ne akwai sunayen da ba sa ɗauke da sifa shine al-alfazul mujarrada amma sunan Allah yana ba wani sunan Allah da ba shi da ma'ana duk wani sunan Allah da ka sani yana ɗauke da sifa in ka ce ar-rahman Allah mai rahama ne to ya sifantu da sifa ta rahma in ka ce al-alim Allah masani ne to ya ɗauki ma'anar ilimin in ka ce alkhaliku Allah mai halitta ne to ya ɗauki ma'anar halitta ɗin kaga duk wani sunan Allah yana ɗauke da ma'ana kenan in ka san sunan Allah sai kuma ka san ma'anar da wannan sunan take ɗauke da shi sannan kuma ka yi aiki da abin da sunan ya ƙunsa ya za a yi mutum ya yi aiki da abin da sunan Allah ya ƙunsa misali alkhabir kaga tunda Allah yana da suna alkhabir to wannan suna yana da ma'ana ma'anar sunan ita ce sifar sunan lalle Allah tun da ya zama alkhabir to ya sifatu da sifa ta ƙwarewa da kuma ilimi to yadda za ka yi aiki da ma'anar wannan suna shine sunan ya gadar maka da wani abu abinda sunan zai gadar maka da shi shine duk lokacin da za ka yi wani abu a ɓoye kai kaɗai ka iya tunawa cewa akwai alkhabir yana ganin ka ya san halin da kake ciki to kaga in in ka gudanar da rayuwarka a haka to kai aiki da abin da wannan suna ya kunsa kenan lokacin da kake kai kaɗai a ɓoye ba wanda yake ganin ka ba wanda ya san halin da kake ciki kai yunkurin ka saba wa Allah ko kai yunkurin ka yi abin da bai kamata ba to sai kai tunani alkhabiru shi Allah ya san fa duk abin da kake ɓoyewa to wannan zai hana kai abin da bai kamata ba haka in kai yunkurin kudurta wani abu a ranka na cutar da wani ko bata wani ko cin mutuncin wani sai kai tunanin cewa fa wannan abin da na sa a raina na abin da nake so na aikata na mummunan aiki akwai alkhabiru fa alkhabiru din nan ya san duk abin da ke cikin zukata wanda muka ɓoye to yana gani na ya san abin da ke cikin zuciyata to bari na nisanci abin da na hana abin da ya hana to kaga in kai haka to kayi aiki da ma'anar wannan suna na alkhabir shi yasa malamai suke cewa babban abin da ya kamata wannan suna na alkhabir ya gadan maka da shi a matsayinka na mumini shine ya gadan maka da abubuwa guda uku abu na farko al'ibada abu na biyu al abu na uku al ya kamata wannan sunan ya gadan maka da wannan al'ibada ne wannan sunan ya gadan maka da wa Allah shi kadai ba tare da ka haɗa Allah da wani a wajen bauta ba kuma a duk inda ka samu kanka domin alkhabiru yana ganin ka sannan ya gada maka da yaƙini yaƙini shine ka samu tabbaci cewa ba wani wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah kuma ka samu tabbaci a ranka cewa Allah shi kadai ne Allah ya san halin da kowa yake ciki to wannan shine abin da sunan da ya kamata ya ainihin wato gadan maka sai abu na uku da wannan suna zai gadan maka shine al-istiqama tsayawa wajen bautawa Allah subhanahu ta'ala. to ana namun lokaci ya riga yayi ban ƙara a bayani akan Alkabiru ba insha Allah ta'ala Allah ya kai mu gobe sai mu sake tashi da wala yunabbi'uka mithl khabir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 وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين